Kasar musabaka don ilmantarwa a maza har mata manya da yara ba warewa yau ga shirinku mai wayarwa don ci gabanmu mai dorewa domin mazan mu kai har mata. da la godiya ta tabbata ga allah ubangijin duka halitta baki daya wanda ya haɗa mu da ku a daidai wannan lokaci a kuma wannan rana da muke gabatar muku da shirin mu na fagen gasa da fatan za ku ci gaba da haƙuri da kuma kasancewa tare da mu kuma da fatan za a gafarce mu na tsawon lokaci da aka gani da aka ji na rashin ganin sabon shirin fagen gasa amma yanzu shirin fagen gasa shirin ku ya dawo gadan-gadan kamar yadda kuka sani za ku ci gaba da kasancewa tare da mu a mako mako a kowane mako a daidai irin wannan lokaci domin kallon wannan sabon shiri na fagen gasa shirin fagen gasa shiri ne dai da ya kunshi rukunin tambayoyi ɗaya har guda talatin tun daga ta ɗaya har zuwa ta talatin don haka shirin da yake ba ku damar shigowa kai tsaye ta hanyar buɗe muku lambar wayar da za ku kira a cikin wannan shiri ku zaɓa tambaya kuma a baku zaɓi har guda hudu sannan mutum ya zaɓa sannan alƙalan musabaka kuma su yi alƙalanci su ba shi abin da Allah subhanahu wa ya sa rabon shi ne suna na Hussein Bashir Ahmad wanda kan jagoranci wannan shiri na fagen gasa da fatan za ku kasance tare da mu a cikin wannan makon muna godiya ga dukkan fatan alheri da kuke yi muna a sauran shirye-shiryenmu a kowane lokaci a kuma kowace rana sannan kuma muna godiya da uzuri da kuma haƙuri da jajircewa da aka yi da mu na rashin ganin shirin fagen gasa na dan wani lokaci amma kamar ya faru ne saboda 'yan wasu dalilai yanzu kuma shirin fagen gasa naku ne ya dawo kuma domin ku za ku ci gaba da kallon mu kamar yadda yake tambayoyinmu ga sunan na ce tun daga ta ɗaya har zuwa ta talatin tambayoyi da suka hada da ɓangaren lissafi da kuma ɓangaren addinin musulunci kai har ma da ɓangaren tarihi wani bangaren ma har da ma bangaren kimiyya da fasaha don haka allah subhanahu wa ta'ala ya ba mai rabo sa'a yau daga ina za mu fara daga garinmu ne ko daga garinsu ko daga garinsu waɗancan ko daga garinsu wancan don haka dai kofa a buɗe take kuma layin mu a buɗe yake ga dukkan mai rabo na farko har ma zuwa na ƙarshe waɗannan tambayoyi guda talatin ba ma so mu tashi ba tare da an kwashe su ba baki ɗaya rankata kaf sannan kuma kira na biyu da za mu ci gaba da yi ko kuma wanda muka saba yi a kullum shine ga duk wanda ya kira ke so ya shiga cikin shirin fagen gasa ya yi ƙoƙarin nisa da akwatin talabijin dinsa ko kuma ya rage sautin akwatin talabijin ɗinsa domin ya samu damar jin mu tangaram ta akwatunan ta wayashi. shi idan ka rage sautin akwatin talabijin ɗinka ko kuma kika rage sautin akwatin talabijin ɗinki shi zai baki dama ki ji mu kai tsaye ta cikin waya sannan ko kuma ki nisa da shi sai ki ba waɗanda suke wajen damar jin sautinki yadda ya kamata ko kuma jin sautinka yadda ya kamata ta yanda mu ma za mu karanto maka tambayoyin da ke wajen mu kai ma ka yi ƙoƙarin amsawa ah, idan kuma hakan ya gagara ya faskara idan muka ja kunne na ɗaya na biyu to za mu yi ƙoƙarin datse kiran saboda a ba waɗanda ke kan layi dama su ma su shigo sama da mutum miliyoyi ko dubbai ko kuma ɗaruruwa suna da sha'awar su shigo wannan shiri amma iyawar allah subhanahu wata'ala mutum talatin kaɗai allah subhanahu wata'ala yake ba dama ta kasance a shigo da mu ga kuma wani akan layi malama aisha bari mu ji kira na farko malama aisha daga wace jiha jihar maiduguri to jihar maiduguri da ku muka fara mutanen gabas tambaya ta nawa tambaya ta biyu tambaya ta biyu tana cewa yaya sunan babban birnin kasar america akwai california akwai new york akwai london akwai washington wanne ne daga cikinsu babban birnin kasar america washington eh, kin tabbatar malama aisha eh. to bari mu ji daga alkalin musabaka alkali ya amsa take to malama aisha daga maiduguri kin buɗe muna wannan gasa a daidai wannan lokaci kuma kin ci wannan a babban birnin kasar america shine washington dc kamar yadda yake a rubuce to malama aisha muna godiya kamar yadda nake magana nake faɗa shine duk wanda ya yi ƙoƙari ya kira mu ya rage sautin akwatin talabijin ɗinsa zai ji mu kamar yadda ya kamata sannan kuma zai yi ƙoƙarin ya kammala abin da ya kawo shi a kan kari ya tafi ya ba na bayan shi dama su ma su shigo su kira mu muna godiya ga masu kallon mu ta mu na sada zumunta da bayyana ra'ayi wato facebook musamman waɗanda ke kallon mu a ƙasashen da ba a ganin mu a talabijin na nesa kenan ko kuma na yankin gabas ta tsakiya muna godiya a gare ku kuma kuma muna jira mu ji daga gare ku shigowar ku a cikin wannan shiri a daidai wannan lokaci kuma kowane lokaci daga yanzu muna sauraron kiran ku kuma muna sauraron shigowar ku ah, ga kuma malam umar a kan layi alo malam umar daga wace jiha mun rasa umar da fatan za a ci gaba da haƙuri yanayi na hanyoyin sadarwa a ci gaba da juriya da jajircewa allah subhanahu wa ta'ala yana nan ya tsara waɗanda za su shigo a cikin wannan shiri a kuma yau a kuma daidai wannan lokaci don haka idan baka samu ba kada yi fishi kada ka yi zuciya mu ba yin mu ne yin Allah hana wa ta'ala ba mu muke hana wayar ka ta shigo ba ko kuma wayar ki ta shigo da wa muke magana Aisha ce daga Maiduguri Malama Aisha kika sake dawowa kuma to tambaya ta nawa eh, <laughs> na hudu nake so to tambaya ta hudu malama Aisha ta ce me fassarar sunan Allah wanda ake ce ma As-Samadu akwai zaɓi guda hudu eh. akwai mai jin kai yauwa akwai mai jin kai akwai abun nufi da bukata akwai kuma mai mulki akwai kuma mai rahama wanne ne daga cikinsu mai rahama mai rahama na hudu eh, mai jin kai to a ki zaɓi ɗaya malama aisha assamadu mai rahama mai rahama to bari mu ji alƙali malama aisha ta dace da tambayar farko sannan yanzu kuma ta kira mu ta sake kiran mu daga maiduguri a wannan amsa ta asamadu ita ce allah abun nufi da bukata allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kiyaye sunayensa da sanin ma'anoninsu a kamar yadda shari'ar musulunci ta tanada to ina magana ina cewa ina muna saurarin. kiran waɗanda ba sa tare da mu ta a satellite musamman masu bibiyar mu a shafikan mu na sada zumunta facebook sannan kuma muna ba waɗanda suke kira mu ba sa samu haƙuri ba yin mu ba ne kuma ba son yin mu ba ne ka kira mu ka samu ba amma dai idan ka dage ka mai da hankali ka jajirce Allah subhanahu wata'ala sai ka ga ya sa kun ga yanzu Allah subhanahu wata'ala ya kaddara cewa malama Aisha za ta kira sau biyu kuma ta kira sau biyu ƙasa da minti biyar ta samu to kai kuma za ka ga kayi kira wajen sati uku ba ka samu bayin mu ba ne ah. kuma bayin Hussein ba ne na'am malama ah, da muke magana Idris magana Yusuf daga wace jiha Idris Gabon Idris daga wace jiha Gabon Gabon daga Gabon na'am eh, tambaya ta nawa eh. mutanen Gabon barka da shigowa Idris tambaya ta ɗaya tambaya ta tana cewa bismillahir rahmanir rahim kullu nafsin hmm. bima kasabat rahina a wace hmm. a wace sura take wannan ayar hmm. kullu nafsin bima kasabat rahina ka rage sautin akwatin talabijin din ka sauti yana dawo mana Malam Yusuf Idris kana tare da mu? sautin ka yana dawo mana wannan ayar a cikin wace sura take bismillah rahman rahim kullu nafsin bima kasabat rahina kana da zaɓi akwai mu uminun akwai mu Mutahina, akwai mu zammil akwai dasir cikin wace sura ne cikin dasir ne dasir to eh. bari mu ji alkali abin da zai ce to masha Allahu malam Idris Idris daga kasar Gabon muna godiya sosai da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci kuma kamar kun gani masu kallon muna cewa waɗanda suke nesa da mu kowane lokaci daga yanzu muna sauraron ku kuma muna dakon kasancewa tare da ku dama 'yan kasar gabon suna tare da mu a satellite suna kuma kallon mu ta akwatunan talabijin ɗinsu yanzu haka ma'alamu ne ya tabbatar da haka domin yana magana da mu sautinsa yana dawa kun ga kenan yana gaban akwatin talabijin ɗinsa ga malam musa shi kuma daga tarayyar najeriya tambaya ta nawa tambaya ta biyar malam musa daga wace jiha ta kake kiran mu tana cewa annabawa da manzanni nawa aka ambata a cikin alkur'ani mai girma kana da zaɓi guda hudu akwai 22 akwai 23 akwai 24 akwai 25 wanne ne 25 25 biyar. Eh. daga wace jiha kake kira mu Musa daga nasara daga nasara to bari mu ji abin da alkali zai ce eh. to masha Allah Musa daga nasarawa tambayar ka ta biyar ah, ka ci ta kuma ka yi nasara a kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara muna nasara mutanen nasarawa muna godiya a daidai wannan lokaci lalle kun dace kuma kun yi nasara Allah ya raba ku da shirin nasara masu kallon mu da mu shirin fagen gasa ne ke zuwa muku kai tsaye ta akwatin talabijin ɗinku sabon shirin fagen gasa to ga duk wanda yake sha'awar shiga cikin shirin a daidai wannan lokaci a kuma yanzu zai iya kiran mu akan lambar wayar da take a kan akwatin talabijin ɗinku ga wani akan layi da muke magana da umar adamu daga maiduguri malam umar adamu daga maiduguri tambaya ta nawa a ba mu tambaya na ashirin to tambaya ta ashirin tambaya ta ashirin tana cewa me sunan ilimin da ilimin da ke koya mana sanin manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga haihuwar shi zuwa mutuwarsa kana da eh, zaɓi guda hudu akwai sira akwai tarihi akwai labari akwai kuma falaki wani ilimi ne eh. wannan wanda yake koya mana sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga haihuwarsa har zuwa wafatinsa a sira sira sira eh. zaɓi na ɗaya malam umar gashin eh, to bari mu je alkali ke masha Allah malam Umar ka dace kai ma a daidai wannan lokaci ga malam Umar can ya coke mana tambaya ta ashirin ga wata tambaya can a tsakiya ita kadai ga kuma wata can a ƙasa ina ganin waɗancan ga su can guda hudun can sun fi kowace sauƙi amma ban faɗi lambar su ba duk wanda yake da rabo zai dace a cikin su ni na gaya muku akwai masu sauƙi a ciki amma fa dan Allah ina so wani ya gangance ce ina so a bani mai sauki irin na wancan mutumin na can bayan can to dan haka ga duk wanda ya kira ya dace zai samu mai sauki wani kuma idan ya kira ya haɗu da lissafi ko kuma na tarihi ko kuma na sanin yanayin ƙasa shi ma dai mai sauƙi ce a gare shi wani lokaci kuma ba mai sauƙi ba ce a gare shi da fatan dai abin da ya rabo ne in ji hausawa don haka rabon kwado baya hawa sama kuma ko ya hau hausa suka ce sai ya sako idan kana da rabon ansa tambaya idan ka kira a karo na farko baka samu ba ka ƙara kira a karo na biyu sai allah subhanahu wata'ala ya sa ka dace ka ansa tambaya sannan ma idan akwai ɗanka a kusa da kai ko ɗanki a kusa da ke ko ƙanin ƙanwaki ko ƙaninki shi ma za ka ba shi? ga mutanen maiduguri sun ƙara shigowa alo ismail tambaya ta nawa tambaya ta uku tambaya ta uku to malam ismail daga maiduguri a tambaya ta uku allah ya saba mu karanta ta ba kuma ga ta nan a nan ciki kuma a gabana kuma a kan idona amma tana nan ga mai rabo kila ba kai bane mai rabon ah, muna ƙara godiya kuma muna ƙara kira a gare ku lallai sauti yana kyautatuwa kuma sauti yana kyau don duk wanda ya kira muna jin ƙoƙari ko kuma muna jin sa yana bayyana yadda ya kamata da fatan za a ci gaba da kasancewa da jajircewa duk wanda ya kira musamman masu kallon mu ta waya to malam umar abdullahi daga kasar senegal tambaya ta nawa eh tambaya ta ashirin tambaya ta ashirin an ansa ta malam umar to masha Allahu yanzu a bani tambaya ta eh a bani ta tara a baka tambaya ta tara to tambaya eh. ta tara tana cewa wani mala'ika ne yake tsoron aljanna yake tsaron aljanna mala'ikan da yake gadin aljanna ya sunansa akwai zaɓi guda hudu bari in karanto ma kana jina? ina jinka, ina jin ka akwai malik akwai ridwan akwai jibril akwai kuma mika'il a cikinsu wani mala'ika ne ke tsauran aljanna akwai wani akwai wani akwai malik akwai ridwan akwai mika'il akwai jibril a cikinsu wane ne ridwan ne ridwan ridwan eh to bari mu ji abin da alkali zai ce to masha Allah to masha Allahu a umar umar abdullahi daga kasar senegal umar abdullahi daga kasar senegal muna taya ka murna kuma muna godiya a karan farko daga kasar senegal da ka shigo muna a cikin wannan shiri haka kuma muna godiya shi ma daga kasar gabon idris da suka shigo saura kuma kasashenmu na gefe muna kira muna sauraron kira daga maradi muna sauraron kira daga difa muna sauraron kira daga niyame muna sauraron kira dai duk daga sauran sassa daban-daban na yammacin afirka musamman accra ko kuma kumasi ta kasar ghana sannan kuma muna sauraron kira shi ma daga wagadugu na kasar burkina faso sannan kuma muna sauraron kira daga kasar cote d'ivoire don haka masu kallonmu a waɗannan yankuna ku ba mara kunya kuma ku jajirce ku shigo a yi gumurzu da ku ku ansa tambayoyi ku faɗa a karanto muku kuma ku da kuma ku zaɓa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa idan kuna da rabo a ciki za ku darje ga dai ɗan ƙasar senegal shi ma ya kira ya ɗaga da ita ga wani daga ƙasar gabon shi ma ya kira ya ɗaga da ita ga wani can yana ta ƙoƙarin zai shigo daga waccan ƙasar amma insha Allahu waya kana dab da shigowa kuma za ka ji mu sannan su ma 'yan uwa mata ba a bar su a baya ba kamar yadda kallabi tsakanin raunna aisha ta bude muna a cikin wannan shiri don haka su ma suna nan sun yi kwantan bauna jira suke wai su gama amma ba ku sani ba fa uwa mata <laughs> mu ma mazan fa maza ne fa to amma dai za a rage muku tambaya ko da guda uku ce idan aka rage muku guda uku sauran idan wana maza kafa ku ce zan yi san kai ba san kai ba ne amma network idan ya baku dama kuka shigo ni ban da matsala zan karanta muku kuma za ku zaɓa kuma za a baku amma idan network bai baku dama kuka shigo ba yan uwana maza suka shigo ni zan karanta musu ba ruwana ga ni dan da rukunin tambayoyi jerin tambayoyi an cire ta can an ɗauka ta can an ɗauke ta can an ɗauke ta can an cire waccan an ɗaukataccen don haka ga wani akan layi alo assalamu alaikum da muke magana alaikum assalamu alaikum na'am da muke magana daga wace jiha ibrahim umar daga lagos ibrahim umar daga lagos eh. tambaya ta nawa tambaya ta biyar tambaya ta biyar an ansa ta ta uku tambaya ta uku tana cewa kana jin mu Eh, wace jimla ce cikon wannan karin maganar wanda ya ciyar da kansa to ah, malam ibrahim daga jihar lagos a tarayyar najeriya to kun ji fa ga wani can shi ma a bakin gaba ƙarshen ƙasa ya kira ina kuke na tsakiyar ƙasa ina kuke na inda ake sa ran za ku shigo kuma muna sauraron kiran ku ah, wannan tambaya ta uku da malam ibrahim na lagos yake cewa shi ne wanda ya ci da kansa to aliyu abubakar tambaya ta nawa da kuma wace jiha daga katsina daga katsina tambaya ta nawa eh, tambaya ta nawa sautin ka yana dawowa tambaya ta nawa tambaya ta takwas tana cewa wa ya rubuta littafin riyadu salihina kana da zaɓi guda hudu akwai imamun nawawi akwai imamun nasa'i akwai kuma sheikh ishaq rabi'u akwai kuma imamul bukari wane ne daga cikinsu wanda ya rubuta littafin riyadu salihina malam aliyu sautin kai na dawa a daure a yi nisa da akwatin talabijin eh, tambaya ka ta takwas gashi nan ka yana tafiya lokacinka yana tafiya kana jin mu eh, ina zan ƙara karanta ma amma lokacinka ya ƙare waye rubuta littafin riyadu salihina imamul bukari imamul bukari haka ne ka tabbatar eh ke shikenan bari mu ji to malam na jihar katsina malam na makotanmu a amsar wannan tambaya ga ta can kamar yadda alkali suka buga da fatan za a yi kokari mutane a ƙara kiyayewa ga duk wanda ya kira yana da sakan goma sha biyar idan bai ansa tambayarsa ba ko kuma bai yi zaɓi ba a cikin wannan sakan goma sha biyar ɗin za a yi ƙoƙarin datse shi domin ba wasu damar shigowa a cikin wannan mun sami kira daga adamawa tambaya ta nawa eh, tambaya ta 23 malam musa tambaya ta 23 tana cewa wani rashin lafiya ne karancin insulin a jikin mutum yake kawo shi akwai basir akwai hawan jini akwai kuma ciwon suga akwai zazzabi zaɓi ɗaya daga cikinsu ciwon suga ciwon suga eh. ka tabbata musa na tabbata to allah ya raba mu da shi to lallai amsarka ta zo daidai malam musa na jihar adamawa a rashin lafiyar ciwon suga ita ce take kawo karancin insulin allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya kare mu da lafiya ya kare mu daga ciwalwata ko kuma cututtukan zamani allah subhanahu wata'ala kuma ya zaunar da yankunan mu da kasashenmu lafiya tambayoyi dai ga sunan ana ta yi musu kwasar karan mahaukaciya to ga wanda daga katsina tambaya ta nawa maman rukaya tambaya ta nawa tambaya ta talatin to tambaya ki ta talatin tana cewa idan aka ce taimama me ake nufi da ita kina da zaɓi guda hudu akwai taɓa ruwa akwai kuma sallah a waje akwai tsarki da ƙasa akwai rashin lafiya wanne ne ake nufi da taimama a cikin waɗannan zaɓin ki zaɓa guda ɗaya lokacin ki yana tafiya Mama rukayya saura sakan uku tsarki da ƙasa tsarki da ƙasa zaɓi na uku to bari mu ji to masha Allah mamar ta ci wannan tambaya a tsarki da ƙasa mamar Rukayya daga jihar Katsina muna godiya da shigowa da aka yi a cikin wannan shiri na fagen gasa to tafiya dai ta yi nisa aski kuma ya zo gaban goshi amma ba fa na lokaci ba na ga tambayoyin gasu can ana ta rede musu sama wasu ma da aka tashi tun daga aka tashi na gaban da ya tashi sai ya bula tsakiyar shi ma na senegal da ya tashi yana zuwa sai ya kamo gefe to ban san wanda zai zo ya kama hannun ba an dai can dai an dai gutsara kai sannan kuma ga kafafuwan ma nan masu ma dan fara tabawa ga dai tambayoyinmu nan daga ta shida ta bakwai ta ashirin da tara da ta sha tara sai kuma ta 24 daga jihar Neja Lawal Abubakar tambaya ta nawa a bani tambaya ta sha uku tambayar ka ta goma sha uku cif tana cewa eh. a wace eh. sura aka ambaci gizo-gizo a cikin alkur'ani akwai hashari surata hashari akwai surati eh. namali akwai kuma surati ankabut akwai kuma surati fatir wace sura ce aka ambaci sunan gizo-gizo cikin ankabut suratu ankabut zaɓi na nawa zaɓi na uku eh to malam lawal ka tabbatar da haka haka ne to bari mu je abin da alƙalai ya ce to masha Allah ah, malam lawal ah, lawal daga jihar Naija lallai cikin suratu ankabut ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sunan gizo-gizo ita kanta cikin ita kanta suran ma sunan kenan allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon sanin ilmomi kuma ya kara muna ilimi ya ba mu ilimi mai amfani ya wadatar da mu daga dukkan wasu ababe na abun gudu to gare tambayoyinmu nan ga sunan ga sunan ga sunan ga sunan adadi mai yawa uh, wanda yake da rago shi zai shigo yau dai kan mutanen kaduna ga duka alamu an kusa a bar su a baya malama rashida daga wace jiha a nijar tambaya ta nawa sauti yana dawo tambaya ta goma sha biyar tana cewa kina jin mu kina jin mu to a malama rashida daga jamhuriyar niger lalle ke ma kin shigo kin zama kallabi tsakanin raunna kin haɗu da su maman rukai daga jihar katsina da kuma su aisha daga jihar borno ta tarayyar najeriya saura kuma sauran matan da suke kan layi su ma za mu ba su dama allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ba su nasara kuma ya ba su damar shigowa cikin wannan shiri a daidai wannan lokaci sannan kuma idan sun kira allah subhanahu wata'ala ya ba su nasara su ci ga malam yusha'u daga najeriya wace jiha tambaya kuma ta nawa wace jiha malam yusha'u tambaya ta nawa jihar kaduna jihar kaduna tambaya ta nawa tambaya ta nawa kake so ta sha takwas tambaya ta goma sha takwas tana cewa ya sunan eh. mahaifin annabi musa alaihi salam eh. kana da zaɓi guda hudu akwai yusuf akwai zakariya eh. akwai yunusa akwai imran sautin ka yana eh. dawowa malam yusha'u a rage sautin akwatin talabijin ko a yi nisa da shi na'am ka zaɓa daga cikin waɗannan guda hudun ya sunan mahaifin annabi musa alaihi salam akwai yusuf akwai zakariya akwai imran akwai yunusa wanne ne daga cikinsu lokacin ka na tafiya to ka zaɓi zaɓi na uku bari mu je alƙalai to eh. to malam sha'u mahaifin annabi musa alaihi salam ne imran ah, lallai kamar yadda na faɗa muku a farko wannan shiri na fagen gasa shiri ne da ya shafi bangaren tarihi da kuma bangaren shari'a da kuma ma ila wani lokaci yakan iya taba muku bangaren hukunci hukunce ko kuma bangaren sanin geography da kuma lissafi a tambaya ta nawa tambaya ta shida tambaya ta shida tana cewa a kwana nawa allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasai akwai zaɓi guda hudu nan na farko aka ce na uku kwana uku na zaɓi na biyu aka ce kwana hudu zaɓi na biyar zaɓi na uku aka ce kwana biyar sai kuma zaɓi na hudu aka ce kwana shida kwana nawa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci sammai da ƙasai kwana shida kwana shida kin tabbata malama halima eh to bari mu je alƙali ne zai ci to eh, halima daga jihar bauchi a tarayyar najeriya kaduna bauchi sauran plateau da yobe yau ina mutanen yobe suke ba mu ji ko ɗaya daga cikinku ba ina sauran jihohi muna dako kuma muna sauraron jiran shigowaku a daidai wannan lokaci ga dai tambayoyinmu nan sun fara yin nisa sun fara tafiya kuma sun fara ragewa amma fa dai masu sauƙin fada nake cewa suna nan wasu suna nan wasu kuma ba sa nan wasu kuma an zaɓa wasu kuma zan rataye su a ciki amma dai to idan kun shigo ku talatin ɗin ba matsala zan iya ba ku duka kowa ya ɗauka ba matsala tambaya talatin ma a cikin mutum dubu goma da suke kira akan lokaci akan layi ba matsala ba ne in kai kyauta in ka yi kyautar talatin amma dai na dai fi son dai mai dan wahala wahalan ma dai to mai dan wahala wahalan ma dai a malam umar daga senegal to lalle ta yi daɗi tambaya ta nawa malam umar to a bani tambaya ta eh, a bani tambaya ta bakwai tambaya ta bakwai malam umar tana cewa kana tare da mu ina tare da kai ina tare da kai wani jakada ne annabi ya tura a madina kafin hijira akwai zaɓi akwai mus'ab bin umair akwai abu ubaida akwai mu'azu bin jabal akwai nu'man bin bashir to a cikin su wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika madina kafin a hijira abu ubaida ne abu ubaida eh to bari mu ji abin da alƙalai za su ce Malam Umar daga kasar Senegal kenan Hausa suka ce ba kullum ake kwana a gado ba. Allah wata ala ya ba mai rabu sa'a kuma ya sa za a ci gaba da kasancewa tare da mu masu kallon mu da sauraron mu za mu je hutun takaitaccen rabin lokaci da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu kuma ku riƙe waya gadagam za mu je mu dawo mu karɓi wannan saƙon sai mun dawo musabaka don ilmantarwa a kun maza mata gasar musabaka don ilmantarwa a kun maza har abokai yara ku kasance da tashar afirka tv 3 a cikin shirin yara manyan gobe kai tsaye a dukkanin ranar asabar da misalin karfe biyu daidai agogon najeriya da nijar karfe uku daidai agogon sudan katin mukarrama domin samun nishaɗi ilimi da dai sauransu afirka tv siri tafarkin rayuwa abokaina mu sha kallo lafiya Yeah. kalli wasan yara yara ku biyo mu ku sha kallo masu wasa ku shigo Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. musabaka don ilmantarwa a kun maza har mata gasar musabaka ilmantarwa a maza madalla ga waɗanda suka riske mu a yanzu a cikin shirin ko kuma waɗanda suka buɗe akwatin talabijin ɗinsu muna cikin gabatar muku da shirin fagen gasa wanda muka je karɓar hutun takaitaccen lokaci kuma yanzu kuma mun dawo za ku ci gaba da ganin mu kai tsaye a cikin wannan shiri kuma za ku ci gaba da kasancewa tare da mu waɗanda kuma suka riƙe waya muna maraba da su kuma muna marhabin lale da su da fatan kun shigo a cikin sa'a da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa tare da mu umar senegal shine muka rufe da shi muka je hutun rabin lokaci wanda ya kira mu sau biyu lallai ba shakka muna godiya ga masu kiran mu ga malama mariya tambaya ta nawa malama maryam tambaya ta nawa daga wace jiha ba na jin ki sosai daga najeriya tambaya ta nawa tambaya ta ashirin tambaya ta ashirin an ansa ta an ansa ta tambaya ta nawa ki zaɓa wata ki zaɓa wata ba na jin ki sosai malama maryam abin ta sha biyu tambaya ta goma sha biyu kuma tana cewa ga ta kamar haka tambayar ki ta goma sha biyu tana cewa cika wannan karin maganar ƙarya fure take akwai zaɓi guda hudu ya salamu a mun rasa kiran maryam kuma wannan ya faru ne hadda tangardar hanyoyin sadarwa da muke fuskanta ko kuma muka fuskanta ta bangaren kiran maryam domin kiranta yana yi yana shashakewa allah kuma ya kawo mai rabo a cikin wannan tambayoyin amsar tambaya ta goma sha biyu ka ce karin magana ƙarya fure take hausa suka ce ba ta 'ya'ya don haka allah shi raba mu da ƙarya allah kuma shi ƙara yi muna katanga ƙarfe da aikata ƙarya allah shi tabbatar da mu da aikata gaskiya a cikin al'amuranmu ya sa mu dace kuma ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu ba shakka ƙarya mummunar ɗabi'a ce wadda allah subhanahu wa ta'ala yake jarabta bawa ko kuma yake saka kanshi ga muhammad kabir daga jihar bauchi tambaya ta nawa tambaya ta sha biyu tambaya ta goma sha biyu an karba ta ita ce ta karya. ok tambaya ta ashirin da biyar tambaya ka ta ashirin da biyar tana cewa wace jimla ce cikon wannan hadisi kana jin mu? sabakat rahmati akwai zaɓi guda hudu akwai azabi akwai la'anati akwai sukudi akwai gadabi zaɓi ɗaya daga cikinsu sai ka jona ta biyu ta biyu kana jin mu malam muhammad lokacin ka na tafiya ta biyu ta biyu to ta biyu bari mu ji alƙalai haka ne to sabakat rahmati gadabi haka wannan hadisi yake amsar ita ce ta uku da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu lallai mutanen bauchi kuma kun shigo muna jiran sauran jihohi da kuma sauran sassa da kuma sauran yankuna da kuma sauran kasashe su ma duk muna jira da su har da ma sauran kananan hukumomi ko ya haƙuri ban manta da ku ba a wannan shiri to bana ce an ci rabi ba kuma bana ce ba a ci rabin ba amma dai ga su nan akwai ta goma akwai ta sha ɗaya to daga ƙasar ganawa lale marhabin tambaya ta nawa tambaya ta goma sha ɗaya tambaya ta goma sha ɗaya tambaya ta 11 tana cewa a cikin 2000 idan aka cire 222 nawa zai rage kina da zaɓi kamar haka akwai

lokacin ki yana tafiya malama rahama daga ghana malama rahama ta riƙe layi ta ƙi magana kuma lokacinta yana tafiya to rahama daga ƙasar ghana ƙila hanyoyin sadarwar ne suka cunkushe suka yi tsami don haka a ci gaba da haƙuri da kuma jajircewa wanda ya kira zai samu sannan kuma wanda ya ji kila shi yana jin mu ba ma jin shi duk dai wannan wani abu ne na bangaren hanyoyin sadarwa da fatan za a ci gaba da jajircewa da kuma kasancewa tare da mu ghana gabon niger senegal nigeria sauran kuma kuna nan zuwa sannan jihohi su ma muna nan muna sauraron su da sannan da ƙananan hukumomi yanzu kuma kiranmu na gaba shine daga jiha kaza karamar hukuma kaza amma ni ban faɗi ba suna nan to tambaya ta nawa tambaya eh, ta talatin an ansa ta malam aliyu ok to tambaya a ta sha takwas ta sha takwas ita ma an ansa ta akwai dai kanwata ta sha tara akwai sha bakwai da sha tara wace kake so ta tara ta sha tara daga wace jiha kake kira mu tambaya ka ta goma sha tara tana cewa wace ce ƙarshen rasuwa a matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wace ce ta rasu a ƙarshe kana da zaɓi guda hudu akwai zainab bintu kuzaima to mun rasa kiran malam aliyu shi ma dai za dai a ci gaba da kasancewa tare da mu da fatan za a yi ƙoƙari abin nan domin sautin aliyu ya fito tangaran yana jin mu muna jin shi sauran masu kiraye kirayen mu sai su rika yin kokarin ganin cewa an rage sautin akwatin talabijin kuma an yi aiki da lokaci domin sadda kake kokarin ansa tambaya to maman rukayya daga jihar katsina tambaya ta nawa maman rukayya tambaya ta 29 tambaya ta 29 an karɓa ta talatin yanzu kuma ga ta ashirin da tara tana cewa rubutun ƙur'ani wani malami ne ya fi shahara a cikin waɗannan malamai a ƙasar hausa to maman rikayya yau network ne ke muna wannan tutsu koko ya al'amarin yake allah subhanahu ta'ala ne ya bar ma kan shi sani a cikin wannan al'amari don haka amsar mu ta tambaya ta 29 tana nan amma idan ka ansa ta ko kuma ka ansa ta za mu ƙara miki da wata kai tsaye don haka duk wanda ya kira za mu ba shi tambaya ta 29 to malam umar ka dawo tambaya ta nawa ta goma tambaya ta goma tana cewa a'a to ikon allah Allah ka taimake mu kuma Allah ka taimaki masu kallon musuma. domin suna so su shigo su kasance tare da mu su ansa waɗannan 'yan tambayoyi da suka rage ga sunan akwai ta sha hudu akwai ta sha shida akwai ta sha bakwai akwai ta ashirin da biyu ashirin da ɗaya ashirin da hudu ashirin da takwas ashirin da bakwai da shida idan ka kirga tambayoyin 'yan tambayoyi ne dududu ba su kai guda goma ba ko ba su wuce guda goma ba to malama jamila daga jamhuriyar nijar rahila tambaya ta nawa sautin ki yana dawowa tambaya ta nawa ta ashirin da bakwai tana cewa a wace shekara aka fara bankin tara jini na duniya ta ashirin da bakwai muke karanta miki <laughs> kina jin mu kina son ta koko rahila to malama rahila a ga dukkan alamu ke ma wannan hanyar sadarwa ba za ta baki ki ce wani abu ba ko kuma kin canza ra'ayi tun da kin ce ta 27 kin ce ta 28 gashi kuma muna karanta wadda kika zaɓa daga farko da haka muna so mai kallo da sauraro wanda ya kira mu musamman mace ko namiji ko yaro a sa natsuwa sosai a zaɓi tambaya kada sai mun fara karanta ma tambaya ko mun fara karanta miki tambaya daga baya ki zo kuma ki canza tunani kai na jin cewa an fara karanta a wannan tambayar ta yi tsauri a gare ni bari in canza in nema in canza an ce tambaya ta uku ana cewa tambaya ta uku karfe nawa afirka tv ta fara gabatar da shirye-shirye wace rana sannan wane ne fuska ta farko da aka fara nunowa ce kai wannan tambayar sai su malam salisu abba salisu ce na a bani tambaya ta biyar tambaya ta biyar to wani zai yi ba sai na faɗa ba amma da sai in ce haƙara za ka da za ka ce ah, a bani wannan ta ukun ta fi sauƙi don idan na karanto ma tambaya ta biyar ba fa waɗannan da aka yi na yau ba aka wuce suna nan zan zo kuma zan kawo muku ga 'yan tambayoyinmu nan 'yan kaɗan ga kuma ga malam abdullahi daga jihar gombe tambaya ta nawa tambaya ta 26 to tambaya ta 26 malam abdullahi tana cewa kana jin mu? eh yana jin tambaya ka ta 26 tana cewa wace gaba ce a jikin mutum take tana da sugan da yayi yawa kana jin mu eh, take tana da sugan da ya yi yawa a jikin mutum wace gaba ce wannan akwai hanta akwai koda akwai hanji akwai zuciya na'am ka zaɓi ɗaya daga cikinsu zuciya zuciya eh. to bari mu ji abin da alkali zai ce alkali ya amsa take ya zaɓi zuciya to hanta hanta ce hanta hanta ce hanta ce take tanadar suga a jikin gaɓoɓin ɗan adam ga 'yan tambayoyin mu can ga wata can ga wata can ga wata can dukka kowace an raba ta da danginta illa kawai ta 21 da ta 22 aka haɗa ta da 'yar uwarta don haka wani lokaci kuma za ka ga an haɗa zumunci tsakanin ta goma sha bakwai da ta ashirin da ɗaya an haɗa zumunci tsakanin ta ashirin da hudu da ta ashirin da takwas don haka ga tambayoyinmu nan rututu amma dai muna ƙoƙarin karɓar kira na kusa da na ƙarshe ko kuma na ƙarshe a daidai wannan lokaci don haka masu kallon mu wanda ya shigo ya shigo wanda kuma bai shigo ba allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da ku a mako mai zuwa ya kuma ba ku nasara ya kuma ba mu nasarori baki ɗaya godiya ta musamman ga mai ba da umarni wato hani ali da kuma mai ɗaga muna na wayoyi yake haɗa mu da ku kai tsaye malam haya ahmad sai kuma alƙalin musabika da kuma shirya ta salisu abba salis baban yara sai kuma jami'in da ya haɗa muna ku ta ɓangaren sauti wato malam walid mahajub alhaji walid mahajub sai kuma mai ɗaukar hotonmu a daidai wannan lokaci ammar tajuddin wanda ya haɗa mu da ku ta tauraron ɗan adam kuma wato abba sai ni da na jagoranci gabatar da shirin hussaini bashir ahmad nake cewa mu kasance lafiya sai wani mako wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu sabaka dai ilmantarwa a gummaza har mata duk rayuwar mu har addini har ma da ilmukan zamani domin samari har 'yan